Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Nabila Muktar Obaki muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. cikin shirin za ku ji cewa mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa a tsakanin faransawa ya amince cewa ya yi wa matarsa fyaɗe lokuta da dama shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce kamata ya yi hankalin duniya ya karkata ga matsalar jin kai da ake fuskanta a sudan sakamakon yakin basasa a najeriya ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki na kokawa kan halin da makarantar sakandaren masu bukata ta musamman da ake da ita a jihar gombe ke ciki haɗarurruka a wajen makarantar nan cikin shi rami wani sa'ilin wani ya faɗi ya ji ciwo wani kuma ya tafi a haka saboda wani ba gani yake gaba ɗaya kwata baya gani kanina ma ta faɗuwa dama kan gwiwa ya faɗi da ya faɗi kafan gwiwansa ta kurje to za mu ji matakan da hukumomi ke ɗauka a Ghana kuwa babbar jam'iyyar hamayya a ƙasar NDC ce ta zanduma yajin aikin gama gari ko ina dalili mun samu labari electoral materials dewa ya bace daga ofisinsu farko da muka yi magana suka ce wai ba haka nan ba ne daga baya suka zo suka ansa suka ce eh haka nan ne an yi haka amma sun kama waɗanda suka yi za kuma mu ji yadda aka gano gawawwakin sojojin Nijar sama da ashirin bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai amma sai bayan Rabi'a ta kabin ranka ta karanto mana labarin duniya. Mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa a fadin Faransa ya amince cewa ya yi wa matarsa fyaɗe lokuta da dama. Ana zargin Dominic Pelico, wanda shekarunsa saba'in da ɗaya da wa matarsa Giselle waya sannan yi mata fyaɗe tsawon shekaru. Sannan kuma yana tsara wasu mazan su yi amfani da ita a yayin da ta fita daga hayyacinta. ya kuma ce mutum hamsin da ake tuhuma a shari'ar da yin lalata da matar tasa sun san cewa ba ta cikin hayyacinta kuma sun sani cewa fyaɗe suke aikatawa. Wakilin BBC ya ce sauran mutanen da ake zargin sun shaida wa kotu cewa ba su san fyaɗe suke aikatawa ba kuma ba su da masaniyar matar ba ta cikin hayyacinta. Asali ma sun ɗauka kuɗi ya biya ta domin aikata hakan. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya shaida wa BBC cewa kamata ya hankalin duniya ya karkata ga matsalar jin kai da ake fuskanta sakamakon yakin basasar da ake a Sudan. Tedros Adnam Ghebreyesus ya ce watakila duniya na kau da kai ne kan halin da ake ciki a Sudan saboda wariyar launin fata. Dr. Tedros wanda ya kai ziyara a Sudan din ya bayyana halin da ake ciki a kasar da mai matukar tayar da hankali. ya ce sudan ta fi ko'ina yawan mutanen da yaƙi ya ɗaiɗaita a duniya da ke fama da matsananciyar yunwa da kuma cutuka hukumomi a bangladesh sun kama wasu 'yan jarida biyu da kuma wani shahararren marubuci bayan da suka zarge su da hannu cikin zanga-zangar ta rikide ta koma tarzoma wadda ta kai ga hamɓarar da gwamnatin sheikh hasina a watan da ya gabata 'yan sanda sun ce 'yan jarida muzammil haq babu da kuma shamul dotto magoya bayan Sheikh Hasina ne kuma an kama su ne a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa Indiya. The police say cases of murder have been brought against the three. Wakiliyar BBC ta ce 'yan sanda sun ce 'yan uwan waɗanda aka kashe a wajen zanga-zangar ne suka shigar da karar mutanen uku kan zargin kashe 'yan uwansu. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mazauna garuruwan da mummunar ambaliya ta shafa a Myanmar na ci gaba da ƙoƙarin kalato amfanin gonar da ambaliyar ta lalata. yayin da adadin mutanen da suka rasu sakamakon ambaliyar da guguwar da gagarumar guguwar yaki ta haddasa suka kai ɗari biyu da ashirin kafar yada labaran kasar ta ba da rahoton cewa kadada dubu ɗari biyu da sittin na shinkafa da sauran amfanin gona ne ambaliyar ta lalata lamarin da ka iya jefa kasar cikin karancin abinci shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya kira ambaliyar da mafi muni a tarihin kasar Ƙungiyar Janim mai alaƙa da Alƙa'ida ta ɗauki alhakin kai harin babban birnin ƙasar Mali ba mako. Gidan talabijin ƙasar Mali ya ba da rahoton cewa wasu mahara sun kai hari kan kwalejin horar da sojoji da ke birnin. Jami'an tsaron ƙasar sun ce sun yi nasarar kashe dukkan maharan. An dai rika jiyo harbe-harbe da fashe-fashe a yankuna da dama na birnin. Videos show plumes of smoke billowing in the air near the city's airport. Wakilin BBC ya ce wani bidiyo ya nuna yadda hayaki ya rika tashi a kusa da filin jirgin ƙasa da ƙasa da ke birnin sai dai sojoji sun ce alamun sun daidaita. Ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare sun shawarci ma'aikatansu da su dakaita zirga-zirga saboda yanayin fargaba da ake ciki. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Rabi'atu Kabir runka. kuma sai rahotanni mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa tsakanin faransawa ya amince cewa ya yi wa matarsa fyaɗe lokuta da dama ya kuma zargi mutum hamsin da ake tuhuma a shari'ar da yin lalata da ita ana zargin dominic pelico wanda shekarunsa saba'in da ɗaya da ɗarka matarsa giselle kwaya sannan ya yi mata fyaɗe tsawon shekaru sannan kuma ya tsara wasu mazan su yi amfani da ita a yayin da ta fita daga hayyacinta ga rahoton Zulaiha Abubakar. Yayin da yake bayar da shaidarsa ta farko a gaban wanda ya azabtar, ya danganta abin da ya aikata da wasu abubuwa da ya fuskanta lokacin yana yaro karami An zarge shi da yi wa matarsa fyaɗe tare da shayar da ita ƙwaya da kuma shirya wasu maza su mata fyaɗe a lokutan da bata cikin hayyacinta. Dominic Pelicot ya zargi mutane hamsin da ake tuhumarsu tare da aikata fyaɗen da gangan. waɗanda ake tuhumar masu shekaru tsakanin 26 zuwa 74 sun bayyana cewar sun yi zaton wasa aka shirya don nishaɗi a lokacin da suke yi wa matar fyaɗe. Lauyar da take kare shi Beatrice Savaro ta ce Mr. Pelicot ya yi da na sani matuƙa. Ta ce na gana da shi yanzu ya yi da dama har ya nemi matarsa ta yafe dukkan abubuwan da suka faru. Ban san matakin da matar tasa za ta ɗauka game da bukatar da ya gabatar mata ba, wanda nake karewa zai ci gaba da fallasa abubuwan da suka faru. Ba abin da muke tsoro, don haka za mu ci gaba har sai an kammala shari'ar, inda za mu san wane ne Dominic Pelicot. Giselle, wadda aka ba damar yin martani, ta ce sauraron wannan abubuwan abubuwa da suka faru abu ne mai wahala a gurinta. Ta kara da cewa sama da shekaru hamsin na rayu da mutumin da ban taba zaton zai iya aikata irin wannan ta'asa ba. Na amince da shi gaba daya ko da yake ba a amince a shiga da kyamara kotun ba amma an gudanar da shari'ar a bainar jama'a kamar yadda matar ta bukata rahoton zulaiha abubakar kenan To idan muka je Mali hukumomi a kasar sun ce sun dakile wani yunkurin 'yan bindiga na kutsawa cikin harabar kwalejin horar da jami'an tsaro na jandarmeri a Bamako babban birnin kasar da safiyar yau talata. Maharan sun yi ta harbe-harbe abinda ya gigita mazauna yankin Faladi inda a nan al'amarin ya faru ga rahoton Aisha Idris. Irin musayar wutar da aka yi kenan tsakanin 'yan bindiga da sojojin ƙasar Mali. duk da cewa hare-haren 'yan bindiga ba sabon abu ba ne a mali amma dai harbe-harben da aka yi a babban birnin kasar na bamako ya yi matukar ba da mamaki wani hoton bidiyo ya nuna hayaki na tashi a kusa da filin jirgin sama da ke birnin a yanzu dai an rufe filin jirgin saman zuwa wani lokaci haka kuma kungiyoyin agaji na kasashen duniya sun yi kira ga ma'aikatansu da su takaita yawan zirga-zirga saboda dalilan tsaro Rundunar sojin Malin ta ce sojoji sun shawo kan lamarin kuma tuni suka fara farautar maharan. Wata tashar talabijin ta gwamnatin ta yi ƙarin haske kan abin da ya faru. cette information qui vient de nous parvenir. Mun samu labarin cewa da safiyar yau Talata, wani gungun 'yan ta'adda sun kai wa kwalejin horar da jami'an tsaro na Jandamari hari a Falaje. Tuni aka ɗauki mataki a yankin da al'amarin ya faru. Haka kuma an shawo kan al'amarin. Muna kira ga mazauna yankin da su kwantar da hankulansu tare da bin umarnin jami'an tsaro. Suivre les consignes données par les forces de sécurité. wannan kungiyar Jama'ar Nusrat al-Islam wal Muslimin da aka bi sani da Janim ta ɗauki alhakin kai harin a filin jirgin saman da kuma kwalejin horar da jami'an tsaro na Jandamari. Kungiyar ta yi ikirarin cewa harin ya janyo asarar rayuka da kuma ta dukiyoyi. sai dai rundunar sojin ta mala har yanzu bata bayyana adadin mutanen da aka kashe ko suka jikkata bayayin harin ƙungiyar ta janim na cikin ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya da ke tasiri yankin sahel da suka addabi mali da burkina faso da kuma niger a gaida aisha idris da wannan rahoto a jamhuriyar niger ma matsalar tsaro ce inda aka gano gawawakin sojojin kasar sama da ashirin na wata runduna ta musamman sakamakon wani hari da kungiyar 'yan bindiga ta janim ta ɗauki alhakin kaiwa ya kuma yi sanadiyar batan wasu sojojin da dama an kai wannan hari ne a kusa da garin niaktiri da ke yankin tilabiri ko a jihar dipama wasu sojojin biyar suka kwanta dama ta dalilin wani hari na kwantan bauna da ake kyautata zaton kungiyar iswap ce ta kai shi a barwa kar rahoton cima ila isufu akalla dakarun kasar na Nijar 32 ne rahotanni suka ambato sun rasa rayukansu biyu bayan wasu jerin hare-hare guda biyu da aka kai musu a cikin jihohin Difa da kuma Talabiri. Harin farko na kwantan bauna maharan da ake kyautu zaton 'yan kungiyar Isuwaf ne suka shirya a yankin Difa da misalin karfe goma na safiyar Lahadi kusa da garin Barwa ta hanyar fashewar wani bam da aka dasa a lokacin da dakarun kasar da ke sintirin yankin ke wucewa. Nan take biyar daga ciki suka hallaka sannan wasu biyu suka yi munanan raunuka. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan wannan harin kwantan bauna 'yan bindigar sun kai hari kan wata motar safa da ke ɗauke da fararen hula tsakanin tumur da kinsha inda suka kashe fasinja ɗaya. A dai ranar ta Lahadi sha biyar ga watan Satumba nan da muke ciki da misalin karfe biyar da rabi na yamma wani harin ya taɓa sojojin bataliya ta musamman ta tawa BRS da ke aikin sintiri kusa da ƙauyen Niyankatiri da ke yankin da jihar Talabiri mai tazarar kilomita sha kusa daga Makulandi kuma saba'in da tara daga babban birnin Yamai. Harin wanda kungiyar Jinim Akami ta ɗauki alhakin kaiwa ya sanje rasa rayukan sojoji ashirin da bakwai da suka hada da da rundunar da mataimakin shi sannan wasu da dama sun bata tare da kwashe manyan makamai da albarusai in ji wata majiya ta kusa da tsaron kasar kafin su kai harin in ji majiyar kuma maharan sun katse layin sadarwa tun a ranar da ta gabaci harin sai dai wasu majiyoyi daga inda lamarin ya faru na cewa mazauna yankin sun sanar da dakarun kan cewa akwai kai komo 'yan bindiga a yankin samira ba tare da daukar isassun matakan kariya ba har ila yau dai a ranar ta lahadi cikin dare an sake kai wani harin a yankin doso inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai wa ofishin 'yan sanda hari a yankin tunga mai tazarar kilomita biyar daga gaya rahotannin da suka hito daga can sun nuna cewa motoci biyu da babura biyu ne aka kona sannan akalla yaro ɗaya ya mutu sakamakon nitsewa cikin ruwan dalol yayin da suke kokarin tserewa daga wurin a lokacin da aka fara harbe-harben bugu da ƙari maharan sun yi bincike tare da kai samami ofisoshin hukumar kwastam da na 'yan sanda da kuma ofishin wakilin hukuma ko adi na yankin a gaida cima ila isufu To a Ghana babbar jam'iyyar hamayya a kasar NDC ce ta tsandama yajin aikin gama gari domin neman hukumar zaben ƙasar ta gudanar da bincike kan rajistar masu zaɓe gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a watan Disamba. Jam'iyyar ta NDC ta yi zargin cewa akwai kurakurai a rajistar masu zaɓe har da yadda aka cusa sunaye fiye da dubu hamsin cikin rajistar. Lamarin da hukumar zaben ta ce ta yi gyara a matsalolin. ka haka ne na tuntuɓi Alhaji Sharif Nasiru. wani jigo a jam'iyyar ta ndc ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mani game da su na fara zanga-zangar dalilinmu na zanga-zangar da damu yi yau shine electoral commission ghana ba su yi muna adalci mu jam'iyyar ndc to wani lokacin da ya wuce akwai ababen da ya haku kan batun electoral issues da muke da shi da electoral commission kamar waɗanne matsaloli ne kuka ankarar da ita hukumar zaben eh na daya mun samu labari kamar electoral materials dewa ya bace daga ofisinsu. Mm, kayayyakin zaɓe kenan. Madalla farko da muka yi magana suka ce wai ba haka nan ba ne daga baya suka zo suka ansa suka ce eh haka nan ne an yi haka amma sun kama waɗanda suka yi har gobe da safin da nake magana da ke ba mu ga an prosecute mutanen ba kuma ba mu ga mutanen hawa yau ba na biyu kuma i registrar nan da muke zabe da shi ina magana da ke ga an yi transfers more than abin ga 200,000 voters wato fiye da masu zaɓe dubu ɗari biyu kenan. An transfer su an kai wani wuri ba mu san yadda aka yi ba mun yi magana suka ce da yi gyara har gobe da safin gaba yi wannan gyara ba. To amma ita hukumar zaben ta Ghana ta fito ta ce waɗannan matsaloli da kuka sanar da ita ta duba su ta gano su kuma ta yi gyara a kai. Wannan ba gaskiya ba ne, na farko yaya aka yi aka yi wannan barna suwa suka yi wannan ai ya kamata su zo su gaya mana ko ba gaskiya ba. Na biyu kuma mu electoral commission ga da ita shugaban su Jimensa ba mu yadda da ita ba. Da yake dama mun san kamar su da gwamnatin nan duka aiki guda suke yi bakin su guda shi yasa an ka duba suna plan ne yadda za su yi su yaudare mu ranar zabe kamar ba ku gamsu da abin da ita hukumar zaben ta ce ba na cewa ta gano matsalolin kuma ta yi gyara a kai ko ko kankani ba kusa da shi ba domin ai ba yau muka soma magana ba kuma kowane lokaci muka zo muka yi magana sun ce sun yi gyara amma gyaran ba mu gani she mu ga an yi sabon abu kuma daban amma wani zai ce wannan dagewa da kuka yi na tsunduma shi ita wannan zanga-zanga kamar dama yunkuri ne da ku 'yan bangaren hamayya kuke yi domin ku ga kun kawo wato cikas a al'amura na shirye-shirye da ita hukumar zaɓe take yi. Wannan ba gaskiya ba ne da ai 2016 ai ababen da muke tambayan ga duka an yi mun yadda an yi. Me yasa da ya kai kanmu mu muna so a yin sha ce wai muna so zanga-zanga. Me kuke son a yi? Ya kamata a samu independent body su zo su duba registrar nan in so a duba a yi gyara. tsawon wani lokaci za ku ɗauka kuna gudanar da ita wannan zanga-zanga? Mun soma kenan ba za mu bari ba. Wato sai ba ta gani. Sai dai sun yadda an yi gyaran, in aka yi gyaran an yi zaman lafiya. Alhaji Sharif Nasiru wani jigo a babbar jam'iyyar hamayya ta NDC a Ghana. To yanzu agogo na cewa karfe biyu da kwata a Ghana. uku kenan da kwata a Najeriya da Nijar na bila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin zamu je Najeriya amma bari mu leƙa Sudan. Inda shugaban hukumar lafiya ta duniya ya shaida wa BBC cewa kamata ya yi hankalin duniya ya karkata ga matsalar jin kai da ake fuskanta a Sudan ɗin sakamakon yakin basasa. tedros adnom ghebreyesus ya ce watakila saboda bakar fata ne shi ya sa duniya ke kau da kai ga halin da ake ciki a sudan din ya ce har yanzu ba a kai ga samar da tallafin dala biliyan biyu da dugu bakwai da ake bukata ba ga fassarar rahoton ansoy Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce rikicin ƙasar Sudan ya kai wani mataki mai tayar da hankali. Yayin ziyarar yini biyu da Dr. Tedros ya kai ƙasar ta Sudan, ya ce ya ga mutane da dama da suka rasa matsugunansu da wuraren da aka lalata da kuma waɗanda suka kamu da cututtuka a cewarsa a halin yanzu sudan ita ce ƙasar da tafi yawan mutane da suka rasa matsugunansu a duniya a wani asibitin da ya kai ziyara dr tedros ya ce ya ga yara da yawa da tamowa ta tsanani a jikinsu a cewarsa kusan babu wani abin da ya rage a jikinsu in ban da kai da fata haka kuma yunwa ta yi kamari a yankuna da dama na kasar game da haka ne dr tedros ya ce ya kamata kasashen duniya su ɗauki kasar sudan da muhimmanci sai dai a cikin kuɗi fiye da dala biliyan biyu da ake bukata domin taimakawa waɗanda rikicin ya ɗaiɗaita abinda aka tara bai kai rabin kuɗin ba dr tedros ya ce idan aka samu karuwa a yawan kasashen duniya da suka damu da halin da kasar ke ciki to za a samu karuwa a yawan tallafin da ake bukata dubban mutane ne aka kashe tun bayan barkewar yakin basasa tsakanin sojoji da mayakan rsf a watan afrilun bara zulaiha abubakar kenan da fassarar rahoton ansoi soy to idan muka je najeriya dalibai da sauran masu ruwa da tsaki na kokawa akan halin da makarantar sakandare masu bukata ta musamman da ake da ita a jihar gombe ke ciki sun ce mawuyacin halin da special education gombe take ciki na jefa ɗalibai cikin haɗari da kuma rage ingancin ilimin da ya kamata a basu hukumomi a jihar na cewa suna sanar da halin da sakandaren take ciki kuma suna ɗaukar matakai yayin wata ziyara da ta kai jihar gombe a baya-bayan nan abokiyar aiki na aisha sharif babba ta kai ziyara makarantar ga kuma rahotonta. ina bakin kofa ko kuma na ce gate din shiga makarantar special education tudun wada da ke jihar gombe wato makaranta ce ta masu bukata ta musamman da ta kunshi makafi da kurame kuma makaranta ce ta secondary school a wannan jiha ita kaɗai ce secondary school ta masu bukata ta musamman a nan jihar gombe kuma ita kanta wannan makaranta ba 'yan asalin jihar Gombe ne suke amfana da wannan makaranta ba ana samun ɗalibai daga jihohi makwabta kamar Bauchi, Yobe, Maiduguri, Yola, Taraba waɗanda sukan kawo ɗalibansu irin masu wannan bukata cikin wannan makaranta. Ta a haraba wannan makaranta da nake ciki yanzu a tsaye zan iya cewa na ga ga azuzuwan mu da ake zama ɗaliban na ɗaukar karatu saman wato gine-ginen azuzuwan duk sun lalace sannan kuma wani abin ma shine ga zaizaya ƙasa ga baki ɗaya a haraban makarantar tudu da kwari tudu da kwari sun yawa baya ga nan kuma ita kanta katangar wannan makaranta ga ta nan ta zube babu ita shi kansa din ma shiga makarantar ya karye wata ɗaliban makarantar da na zanta da ita ta ce halin da special education gombe take ciki na ba su cikin barazana ta ce faduwar wasu sassa da kuma fashewar sassan katangar makarantar na cikin abubuwan da suka fi tayar musu da hankali a cewar ta lamarin ya sa har ɓata gari na iya shiga makarantar cikin sauki su yi musu sace-sace ɗalibar wadda muka sa kai sunanta ta ce ɗalibai musamman masu lalurar gani kan faɗi su ji rauni sanadin ƙananan ramuka da kwazazzaban da ke farfajiyar makarantar. Kwarurruka a wajen makarantar nan cikin shi rami wani sa'ilin wani ya faɗi ya ji ciwo wani kuma ya tafi a haka ana faɗuwa kan don wasu har irin guntaye guntaye bishiyoyi ko wani abu zaka je ka buge da shi ka je ka buge ko ka ji ciwo wani in ya fada wajen nan ya kukurje gwiwoyinsa a kafofinsa duk ya kukurje saboda wani ba gani yake gaba ɗaya kwata-kwata baya gani kanina ma ta faduwa da ya faɗi ya bubbuge kafofinsa su dama kan gwiwa ya faɗi da ya faɗi kafan gwiwansa ta kurje wata majiya ta shaida mana cewa makaranta na ɗauke da ɗalibai kimanin ɗari biyar ko fiye da haka kuma maza da mata haka zalika makaranta ce da ta kunshi masu bukata ta musamman da ke da lalurar ji da kuma masu lalurar gani wata matsala kuma ita ce ta taɓarɓarewar harkokin koyarwa a special education gombe kamar yadda aka yi zargi ɗalibar da muka zanta da ita ta ce hatta malamai sun yi karanci abin da yasa ba duka darussa da suka kamata a koyar da su suke samu ba ta kuma ce suna fama da rashin ruwa inda ta kai sai sun fita waje a wasu lokuta cikin tsakar dare domin ɗebo ruwan amfanin yau da kullum ta ce hakan yana da hatsari game da luran na ƙasa kazalika ta kuma kuka akan abincin da ake basu a makarantar babu abinci kuma abincin ma kan shi idan an dafa shi bayi kyau kunu suke yi da safe kunun kuma irin kawai dai kunu ba irin da wanda mutane masu shi za su sha ba kunu ba za a tace shi ba da tsaki-tsaki da karare-karare da rana kuma ko za a yi miyan kuka ne ko menene su wani sa'ilin da haka za su yi duk abinci ɗaya suke yi wani sa'ilin ne idan sun canja sau ɗaya da rana su yi shinkafa a sati sau biyu suke ne ko sau ɗaya ne dai a ciki wani sa'ilin ya canja sau ɗaya wani sa'ilin ya canja sau biyu kwata-kwata abincin ba ta za ka ji tas ɗin magi ba duk da dai ba gidanku ba ne kuma shi wannan kunu da kara da kara da za ka je ka sha wani abin da zai maka illa ba siga ba komai ga alama dai halin da makarantar special education gombe take ciki ba wai kawai ɗalibai abin ke damu ba wata kungiya mai rajin kare haƙƙin da ƙasassu a yankin arewa maso gabas wato hope foundation for disabled ta ce halin da sakandaren ke ciki ya sanya su yin kiraye-kiraye ga hukumomi domin su kai mata ɗauki comrade umar alugoro shine shugaban kungiyar. A lokacin da nake ciyaman na fasin Disability yi kwatasi da gwamnan jihar Gombe muka faɗi matsalolin da kasusu a yi doka da ya shafi na kasusu amma mu zo mun samu dama daga baya lokacin da ya zo ɗaukan malamai mutum dubu ɗaya jihar Gombe an ba da slot wa malamai wanda malamai malamai a makarantar kamar mutum ashirin da biyar amma wurin gine-gine mun gan akwai gine-gine da aka fara wurin notice commission ta shiga amma ba ta iya karasa gini ba don ginin ta kai shekara biyu tun da aka gina ba iya karasa ba akwai kuma Qatar Foundation ta je ta toni ball ball din ta makale babu ruwa a wannan makarantar cases din ta tun ta kai shekara goma ana cases din makarantar nan ita ne makaranta kaɗai na nakasu a lokacin wata tsohuwar tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Danji Magoji an dauki makaranta an kai ta tako wanda nakasu lokaci ana rikicin Boko Haram suka ce ba za su yi da kai musu makarantar wurin ba a zo a gina musu makaranta a wurin saboda an dauki makaranta an kai ta jeji kuma ga conditional security a lokacin muka ce muka tashi muka fight muka ce ba za ka yi makarantan ba to har tun daga lokacin zuwa yau babu concern na gwamnati sosai akan makarantan. sai dai ma'aikatan kananan hukuma kamar UBEC ta zo ta gina gidan malamai ta gina dan hostel ta gina wasu classes ta kawo kayan karatu amma underground na gombe state har yanzu ba wani kuɗi da gwamnatin jihar gombe ta sinkina makarantar akan ilimin ba ɗauka malamai ba ba gina gidan malamai a cikin makarantar ba in an gina gidan malamai a cikin makarantar yawancin malamai suna ciki principal yana cikin makarantar to zai ana samun matsalolin metrorail sauran duk sun yi rita yawancin volunteer ne suke zuwa to gwamnati ya kamata ta dauki wayannan masu gadi ta dauki masu dafa abinci da kawo abinci na wa makarantar da sun da na Gombe da na Billiri saboda mutane na su samu karatu. Ya kamata gwamnati ta kawo concern akan abincin ɗaliban yara 'yan makaranta. To ko me gwamnatin jihar ta Gombe za ta ce kan wannan al'amari na secondary special education Gombe? Hajiya Aisha Mai Gari ita ce kwamishiniyar ilimi ta jihar. Shi ma na cikin makarantun da North East Development Commission za ta zo ta mana gyara insha Allah. Amma in kun je za ku ga dai at least akwai presence din SUBEB a wajen. akwai abubuwan da su bai ta yi to amma yadda na gaya maka idan mu muka je neman tallafi ba ma neman aji ɗaya ko biyu gaba ɗaya makarantar to tana cikin special education center ɗin tana cikin wanda za a zo a mata juyi kuma tana cikin wanda idan aka zo um, gyara na ajal din nan ma za a mata kuma za mu sa ta a cikin na na na shekarar bana insha Allah. To ko za yaushe za a fara ganin waɗannan gyare-gyare a Special Education Gombe? Eh to basu ba mu wa'adi ba kam. Ka san abu tun da kai zaka je ka roƙa sai ran da suka suka zo kaga sun zo yanzu sun zo nan Ahmadu Gombe a je da fari sun je Malam Sidi sun je technical so it depends akan layi da kuma hierarchy din so maybe mun kai nasu karshe ne so aka fara da wanda muka fara kaiwa amma dai ana ta bibiya kuma insha Allah za a samu. Masu ruwa da tsaki dai a Gombe na cewa muhimmin abu ne hukumomi a jihar su waiwai wannan makaranta tare da bata kulawar da ta dace. Ko ba komai hakan zai karfafa gwiwar ruwan ɗalibai masu bukata ta musamman da suka jajirce suka ƙi ɗaukan kokon bara suka taho neman ilimi don ganin su inganta rayuwarsu ta yadda za su musu amfani ba kawai ga kansu ba har ma da ba da gudunmawa wajen gina al'umma. Haifaffa BBC Hausa daga Gombe a Najeriya. tun daga matsalar da ta shafi ilimi a najeriya sai wadda ta shafi muhalli a kamaru inda hukumomi suka fara aikawa mutanen yaguwa da ambaliyar ruwa ta shafe su taimako hakan ya faru sakamakon samar musu da matsuguni na wucin gadi da aka yi ministan kula da harkokin cikin gida paul atanga ya bayyana ware sefa miliyan ɗari 350 da shugaban ƙasa, paul biya ya yi da za a rabawa kusan mutane dubu da talatin shida da suka samu kansu a cikin wannan hali gabanin haka ministar kula da tsare-tsaren birane celestine ketcha ta ba da taimakon kayan abinci ga waɗannan mutane a rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga yawundi jama'ar da ambaliyar ruwa ta shafe su kai tsaye sun samu matsuguni a wurare biyun da aka tanada nan cikin garin yaguwa a wuro daban da fada inda tantuna ne aka kafa mutane suka samu fakewa a ciki sai dai har a yanzu a cikin kwale suke yin zirga-zirga duk da cewa an samu tsagaitawar ruwa cikin kwanaki biyun da suka gabata hakan ya ba wa hukumomi kamar minista celestin kecha cortez kaima waɗanda ambaliya ta riske su taimakon kayan abinci duk da cewa a faɗin wasu mashara'anta wannan taimakon bai kai wani abin ku zo mu gani ba ganin dimbin jama'a da irin bukatun da ke tattare da su ministan harkokin cikin gida pola tanganji ya yi bayanin yadda za a raba wannan taimakon na shugaban ƙasa faut savoir que dans la gestion des catastrophes, il y a plusieurs volets. ya ce ya kamata a san cewa akwai sassa da dama wurin tafiyar da bala'i irin wannan wanda ya fi ɗaukan hankali shine taimako na gaggawa akwai mutanen da suke fama sakamakon ambaliya ba su da gidaje ba su da komai a hannunsu saboda haka miliyan ɗari da hamsin na farko da aka ware za a raba wa mutane da ambaliya ta shafe su kai tsaye sai dai wannan taimakon na shugaban ƙasa shi ma ya janyo kace na ce bainar jama'a waɗanda suke ganin cewa taimakon na shugaban ƙasa ya yi ƙaranci hasali ma idan aka ƙassama shi ga adadin mutanen da ambaliyar ta shafa za a ga cewa kowa zai samu taimakon jaka guda da ɗari bakwai da hamsin ne kacal wato daidai kuɗin sayan man girki leta guda da kuma sabulun wanki ɗaya alhalin kuma a girgizar kasar da ta auku a bara a kasar turkiya shugaban kasa polbiya ya ware miliyan 650 ya aika wa gwamnatin kasar a madadin taimako hakan ya kai ga a yanzu ana ta ɗora ayoyin tambaya shin waɗannan kuɗaɗen na taimaka wa jama'a a yaguwa taimako ne na karan kai ga shugaban ƙasa ko kuma dai a'a daga cikin asusun gwamnati aka ciro kuɗaɗen duk yadda amsar za ta kasance al'ummar yago na cikin tsananin bukatar taimako ɗaliban makarantun gwamnati ma an bukaci da su garzaya ajujuwan makarantun da suka fi kusa daga gidajensu domin kaucewa ƙetaren ruwa muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawun a jamhuriyar kamaru To idan mai sauraro ya je mana na hausa.com akwai labari da ke cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bai wa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a Maiduguri tallafin dala miliyan shida. Sannan 'yan Najeriya na jiran sakamakon bincike game da sojan ruwa a bas. Akwai kuma wasannin Champions League da za su ja hankali idan kuka je shafin namu za ku ga waɗanne wasanni ne. Akwai kuma labarin da ke cewa Isra'ila ta tsugunar da mutum dubu sittin a arewacin kasar saboda hare-haren hezbollah a karan farko donald trump ya yi wa biden godiya to idan kuka buɗe wannan labari za ku ga ko menene dalili sannan burkina faso da mali da